me yasa take barinka kana zance kai kaɗai idan kuna hira domin samun wannan amsar ku daure ku danna mana subscribe like comment da kuma duk wani abu da ya dace mun gode ku biyo mu ku ji amsar wannan tambaya amsar ita ce ba ka taɓo abun da ka tana da ta cewa a ciki mafiya yawan zantukan da kake mata hirar da su ba su dangance ta ba ne shi yasa take yin shiru tana sauraron ka ba wai don bata da abin cewa ba ne a'a sai don ta rasa ta cewa a cikin hirar da kai ta shafa ba ita ba idan kana so ta yi magana to ka rika tabo ababuwan da kasan tana da ilimi a cikinsu misali hirar ƙawaye hirar biki hirar makaranta idan ita mai son zuwa makaranta ce za ka iya duba mai tafi mai da hankali a kai domin ka rika yi mata tambayoyi ko kuma firarsa hakan zai sa ta goge da har wata rana za ta fi ka surutu idan kuna zance bara mu ɗauki biki mu buga misali da shi da kyawu karfa ku manta ku danna mana subscribe a wannan tasha ta sansi new tv ku biyo mu mu wakin san yau na ga wata sakke. Sakani kuma? Sosai kuwa don gaskiya kamar da kuke yi mako? Kai, abin ba a magana. To a ina ka game kama da ni? A wata zugar ƙawaya amarya daga nima daga gun walima suka fito ko kamu. fiye da mintuna biyar fa ne ina kokarin tantance kece ko ba kece ba mm, to ba ma ni bace ai na gani tana da kece da izuwa yanzu ba ke sadawa ba domin da yamman nan na gansu ku dai mata na lura cewa kun fi mu hanyoyin sada zumunci domin kuwa iya biki kaɗai, sai ku sada zumunci da dangi da suke nesa Hmm, haka ne gaskiya. To ke kwanan nan ko satin nan wani biki kuke da? Ba wani biki da muke. Wanda yake akwai bikin ƙawatar da za a yi ƙarshen watan nan. Amma za ki je aiko? eh idan an bar ni ba me ma zai hana a barkin ba mahaifanki sun santa ba eh amma fa gaskiya babana baya son ina zuwa biki me yasa to da kyau kar fa ku manta ku danna mana subscribe a wannan tasha ta sansi new tv to madalla idan za ku lura a wannan firar ta fara sakin jiki wanda kai kuma ba za ka bari igiyar sadarwar ta tsinke ba irin ka gane dai ko za ka dora ka ci gaba ka ci gaba eh, za ka ci gaba da tambayoyi bijirwa da wata magana daban ko kuma wani labarin ko kuma wata matas ko kuma wani ishu din wanda zai sa ta ji tana so ta yi magana a haka a haka a haka wata rana sai dai ka same ta tana surutu ta fi ka zama cakwaikwaiwa kuma ga wani yawa kada ku manta dai ku danna mana subscribe kuma ku danna kararrawar sanarwa a lokacin da muka dora sabon abu za a sanar da ku baya da haka kuma idan wannan bidiyo ya burge ka to ka dana mana like idan kuma kana da korafi ko tambaya ko cin gyara ka yi mana comment mun gode subscribe to sensi new tv muna godiya allah ya sada mu da alkhairi